They will still pin you down on B. And in B is a heavy fine. And the heavy fine is between 500,000 to 5 million. But none of them is going to pay less than 2 3 million. Babban darakta janar na hukumar kula da kafofin yada labarai Professor Armstrong Idachaba kenan. yake bayani cewa an ci taron waɗannan gidajen talabijin uku kuɗi daga naira miliyan biyu zuwa uku saboda laifin ƙin bin ƙa'idojin yaɗa labaran ƙasar hukumar ta ce an hukunta tashoshin ne domin watsa hotuna da ba a tabbatar da sahihancinsu ba na zargin harbe-harben 'yan zanga-zangar nsas wani abu da sakataren ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa shu'aibu leman ya ce yin irin wannan hukunci ba daidai ba ne wannan matakan da hukumar nbc ta yanke na ladabtar da wasu kafafen watsa labarai a ganinmu ba shi da ma'ana kuma a kullum muna kira ne da nbc a daina daukan wa'annan matakai idan akwai matsala ya kamata a zauna a tattauna a yi gyara muna gani cewa wannan yunkuri ne wanda ake kawowa saboda a karya gwiwar wa'annan kafafen watsa labarai masu zaman kansu ba zai kawo wani ci gaba ba a cikin ƙasa sai dai ya kawo cikas ga aikin jarida kuma ga demokradiyya. amma ga ɗan jarida mai zaman kansa bashir baba yana ganin hukuncin da aka ɗauka akan kafafen talabijin ɗin yayi daidai ai tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka waɗannan gidajen talabijin guda uku laifi suka yi ba zai yiwu kuna kafafen yada labarai na asali waɗanda aka sani kawai a shiga kwasar tarkace daga dandalin sadarwa na zamani dinnan ana yada ma juniya ba su waɗannan dandula na sadarwa na zamani kafofi ne a hannun kowane irin tarkace da mutumin kirki da ja'iri da mutumin banza da mutumin kwarai da shaidani duk tana hannun su kowa zai iya shiga ya abin da ya ga dama sun je sun ɗauko hotunan bidiyo wanda ba su tabbatar da shi ba suka yayata ma duniya wannan ba a aikin jarida haka. Ita ma dai kungiyar kare haƙƙin tattalin arziki Serap ta yi tur da tarar da aka sanya wa gidajen talabijin na Channels da AIT da Arise inda ta nemi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya gargaɗi NBC da ta daina tsoratarwa ko cin zarafin gidajen watsa labarai masu zaman kansu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.